ونصرناهم فكانوا هم الغالبين kuma muka taimake su akan fir'auna da sojojinsa don haka linja ya zama nasu ne akan abokan gabarsu